Barka da zuwa sashen labaran Kannywood daga nan tashar AMD TV Hausa a cikin shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Ku danna subscribe kana kuma kula tsakararrawa. Rashin lafiya na yi shi yasa ba a jin ɗuriya ta in ji Ibrahim wadda ake wa lakabi da Zifiriti. An shafa tsawon lokaci ba a ganin fitacciyar jaruma Zalihat Ibrahim Zifiriti a cikin masana'antar fina-finai ta Kannywood. wanda aka yi yasa mutane suka yi ta tambayar ina jarumar ta shiga tambayar ba ta zo da mamaki ba musamman ina aka duba yadda jarumar take guna da ta a daidai lokacin domin ko ta shigo sauran jaruman da ake ji da su sai dai kawai aka daina ganin ta duk da maganganun da ba a faɗa ba a dangane da rashin ganin nata duk da wasu na cewa rashin lafiyar ta kalau ko kuma asiri aka yi mata ta harkar wasu kuma su ce ai tana nan cikin wani yanayi na rashin lafiya a wancan lokacin da mun yi ta kiran wayar ta domin mu ji ta bakin ta amma dai ba mu same ta ba domin kuwa digoyinta a kashe suke kuma duk wani ta muka tambaya babu wani cikakken labarin da yake bamu ko kuma muka samu daga gare su a yan kwanakin nan dai an fara gan jarumai tana ta saka hotuna a shafukan ta na social media hakan ne ma sai muka gwada kiran wayar ta kuma a shekaran jiya ladi bayan shan ruwa mun same ta a wayar inda wakilin ya tambaya dangane da hal da take ciki tsawon lokaci da ba a ganin ta jarumar ta amsa da cewa gaskiya na rashin lafiya na tsawon lokaci shi sa ba a gani na ko daga waya ma bana yi saboda ban san wanda zai kira ni ba domin haka sai na kashe waya ta amma dai za alhamdulillah na samu sauki na koma daidai mun tambaye ta ko yanzu ina take tunda ta samu sauki sai ta ce yanzu ina gida garin muzuru da yanzu ai babu wani abu da ake yi saboda ana zaman gida domin haka yanzu ina nan ina zaune a gida ni ma zaman gida ya same ni mun tambaye ta kowace irin cuta ce ta same ta sai ta ce to ai ka kira ni ne domin mu gaisa bari nan gaba zan kira ka sai na faɗa maka a cewar zifiriti to sai dai har zuwa lokacin da muka haɗa wannan labarin bata kira wakilin namu ba kuma mun yi ta kiran ta ba mu same ta ba domin haka nan gaba idan mun ji da gare ta za ku ji rashin lafiyar ta sha fama da ita kada ne kuma ta ku zana subscribe kana kuma kula da ƙararrawa amd tv hausa ta ku ci